to abinda kun ka ga zamfara ana yi na zagin murtala bello asada ai kaza ai kaza ai kaza kun san ko me dauke hankalin mutane na akai da gwamnatin zamfara da gwamnatin sakkwato suna cikin matsala hankalin su ya tashi saboda mi saboda ga wani asiri nan suna ganin Allah ya fara tonawa ya za a yi su ɗauki hankalin mutane kai mu abinda muka ca duk wanda ya ce muku ɗan mallamin nan naku na sakwato mugun kauɗi gare mi ruwa ne da zamfara duk ku ce mai komi ce kai gwamnatin zamfara ta yi bayanin ya tsakaninta da musa kamarawa gwamnatin Sokoto ta hito ta wanke kanta mi a tsakaninta da Musa Kamarawa mallamin nan zargi ya yi cewa Musa Kamarawa mi ya kai gidan gwamnatin Zamfara mi ya kai gidan gwamnatin Sokoto shi an magana duk maganar da za a kewayo domin banza na wannan shi ne asalin abin da ake magana to gwamnatin Zamfara ba ta da kariya gwamnatin Sokoto ta da kariya to amma abin da nika so in muku ishara akwai shubha wadda suke yawo da ita da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara akwai shubha da suke yawo da ita ina so in muku ishara dan ku ji daɗin walwale wannan shubha wace shubha Shi ne cewa ai Musa Kamarawa da gwamnatin Zamfara da gwamnatin Sokoto sun yi hulɗa da shi a matsayin mutumin kirki don haka su ba su san dan ta'addana ba duk wanda ya faɗi wannan magana ka faɗa mai makaryaci ne duk wanda ya san Musa Kamarawa shekara biyar da sun ka wuce zuwa yanzu a matsayin dan ta'adda ya san shi kun san aikin Musa Kamarawa Musa Kamarawa aiki ne simogalin na bindigogi manyan bindigogi daga wasu ƙasashe zuwa Najeriya ta Nijar aka biyowa kuma abin da ya kamata ku sani cewa mu ɗauki misali gwamnatin Zamfara da gwamnatin Sokoto su ce wai ba su san Musa Kamarawa ɗan ta'addana ba wannan ya nuna suna son su ɗauki mutane ma ba su san abin da suke yi ba me yasa shekarar da ta wuce wannan simogal da Musa Kamarawa kai shi ɗaya ɓarawa cikin gidansu ba shi da ya barawo cikin gidansu ba don yana cikin abin da aka ce ai ba a sani ba Musa Kamarawa da wasu daga cikin ƴan uwa ne family din su cikin gidan duk jihar Sokoto da Zamfara an san barayi na an san yan ta'addana me ke nuna haka shekarar da ta wuce wannan masallacin ne zo ne muku bayani cewa ɗan uwan Musa Kamarawa da ake kira Basharu cikin gidansu uwarsu guda wannan simogal da aka yi yana zuwa yana odu manyan bindigogi yana shigowa da su Najeriya kuma abin mamaki ana kashe har mutanen garinsu jami'an tsaron tsaronmu wasu bayin Allah sun ka ba jami'an tsaron mu bayani cewa ho motocin nan da kuka gani ana shigowa da su da nuhin cewa mai oke na ake shigowa da shi ta Nijar bindigogi na ake shigowa da su don haka ku yi kokari ku kama kun san abin da ya faru jami'an tsaron mu sun kai aikin su kuma sun ka kama kun san yadda suke yi in za su shigowa da makaman wani jami'in tsaro an ka samu immigration na dan isa local government na yi muku bayani ne tun shekara da ta wuce babbana yana da babban mukami shi ke shigowa gaban mota a shakakke ta da bindigogi duk inda an ka zo shi ke zuwa ya magana da jami'an tsaro don haka da gani ne da kaki ne kuma wallahi abin takaici dan isa na don haka dai jami'an tsaronmu sun ka kama mota sun ha kama mutanen sun ha kama immigration din ni zo nan kusan sati biyu ina bayani filla filla ina cewa mallamman mu na jihar Sokoto ku sa baki in ba a sa baki ba wallahi abin da zai biyo baya wannan magana ruhe ta za a yi abin da ya biyo baya abin da ya biyo baya wannan ina yi muku ishara duk wanda ya ce bai san abin da ka faruwa ba don kusanci kowa ya san ta'addanci suke yi makamai suke shigowa abin da ke biyowa baya wallahi duk wanda an ka kamo cikin waɗanda sun ka to da makaman nan saki ne an kai kuna fahimta shi basharuwan Musa kamara kun san abin da an yi sai anka ce ya tsere don haka yanzu wancan na ana nema na yi. mista an ka ruhe wannan kes din saboda wai gidan manya matsalar ta kwaro in an ka tona asiri girman manya zai faɗi za a ce ɗan gida kazana sai an ka ruhe turu birni sun ka yi tsaye an ka saki waɗanda sun ka taho da motar to don a sa ma murtala bello bakin ciki kun san abin da an yi immigration din sai an ka sako shi yanzu da nika magana immigration din nan yake zaune cikin mabera na faɗa muku tun shekarar da ta wuce in ina magana nan gidan immigration din ana ji na faɗi haka ko ban faɗi ba don haka turu zambirni sun kai tsaye an ka sako immigration din bayan an sako shi kusa abin da an ka yi ina yi muku rantsuwa da Allah an mai sai aiki ne yanzu don Allah wani na tahowa ya ce muna wai gwamnatin Sokoto ta san Musa Kamarawa dan ta'addana ba ba ta san wa Musa Kamarawa Basharu dan ta'addana ba gwamnatin Zamfara ba ta sani ba mu mun ka ce ta sani duk mai inkarin ta sani ba mu aka nema mu faɗi dalilan mu na ta sani don haka yanzu in hukuma ta ce ba a saki waɗanda sun ka taho da waɗannan makaman ba ba a saki immigration ba to Murtala Bello yayi ƙarya ya kamata kuma a hukunta shi don kai ya koma yin ƙarya don haka turu birni Allah na ya fara tona muku asiri saboda haka su zamfara ku bar ma magana kun ji an samu jahilin shinkahi ko don Allah yanzu irin wanga akwai bukatar ka bashi amsa saboda mi saboda duniya ta san wannan jahili na kuma wa kumbu wa kayanta wada gwamnatin take haka na tare da gwamnatin suke ko ba haka suke ba murtala bello asada abin da ya ce an kashe mutane sama da ɗari a Bukkuyun. Gwamnan jihar Zamfara ya hito ya yi ƙarya ya ce mutane talatin da shida amma kuna ji abinda sun ka ce Murtala Bello ya ce an kashe mutane sama da ɗari biyar duk duniya ta san makaryata na. Kuna fahimtar wannan abinda ni ce maganganun suna nan an kashe mutum sama da ɗari a Bukkuyun amma gwamnan Zamfara ya hito ya yi ƙarya ya ce mutane talatin da shida to wannan ya kamata ku hito ku kare ni na ce gwamnan Zamfara ƙarya ta yi don Allah mai sunan ƙarya. ko limamin juma'a ya ƙarya sai a ce wannan ƙarya ta yi ba za a ce sadaka Allahul azim ba saboda haka babban banza ya zo ya yi ƙarya dole mu haɗa mai ƙarya ta shi kai abin da ya kamata ku sani shi gwamnan zamfara na haɗa muku zargi ne aka yi da ta'addanci ya faɗa APC ya zo ya yi muna bayanan alaƙa ce da Musa Kamarawa wacce irin alaƙa ta me yasa haye mai special advisor to wai amma abin bakin ciki wai shi wannan dodo wai shi ya sheka wurin janar Buhari wai ya wai yana kira ga janar Buhari akwai waɗanda ka ruruta wutar ta'addanci sai ka ce ga ka kai ka ruruta wutar ta'addanci zafara wai janar Ali Gusau shi ke ɗaukar nauyin ta ka san janar Ali Gusau ka ɗaukar nauyin ta'addanci ka zo ka kira shi kun ka zauna da shi baka ɗane mataimakin gwamna duk baka san ɗan ta'addana ba sai yanzu don kun rabu sannan za ka dawo kana yawo da hankalin mutane abin da ya kamata ku sani cewa waɗannan asiri na Allah ya tona musu asiri na mi asiri na Allah ya tona musu shi jahilin shinkafi yanzu mu abinda mun ka ce gwamnatin Zamfara da gwamnatin Sokoto ita ta karme ma yan ta'adda gindi sun san abinda ka faruwa to jahilin shinkafi shi zargin ma gwamnan Zamfara yayi cewa ɓarawo na mai son shaida sai ya nemi murtala bello zargin gwamnan zamfara ya cewa barawo na kuma yana kira ga magu cewa ya hukunta magu fam da ya zo saye idan bai rubuta yana da kas efcc ba su za su kai kasa kasan kotu wai irin wannan zindikin jahili wai aka don allah an bata ma zamfara suna ko ba a bata mata ba zamfara da adda tarihi ilimi aka cewa jahili ya wakilce ku yana maganganu na jahilci to amma miya abin mamaki shine katun banza ya zo yana cewa Allah shi isa bata ya yi musu komi su yan siyasa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakili ya tura ma'azu dan jabal kahin wakilin ya tahi manzon Allah ya tsaye sai kusa abinda manzon Allah ya ce mai yace ittaqi da awatal mazlum ka kiyayi addu'a wanda an ka zalunta me yasa manzo Allah ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah manzon Allah ya ce addu'a wanda an ka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah ga wani jahilin shinkahi ya ce ko an zalunci mutum addu'a su addu'a banza ta su yan siyasa na don Allah wannan yawa addini izgili ko bai wa addini izgili ba to kakku yi mamaki magagina na kubcewar mulki saboda haka mu abinda muka jira abinda murtala bello ka jira in akwai wani dan naira ta Allah zamfara ya zo ya kare gwamnan zamfara dukiyar mutanen zamfara da mai girma gwamna ya ɗiba ya kai ma yan kokowa murtala bello ce an saba ma Allah kuma Allah shi isan ma mutanen zamfara yanzu mutumin da adda yan gudun hijira cike da jihatai, ka ɗiba kuɗi ya kai ma yan kokowa amma kakkumanta akwai yan social media da an ka ba kwangila kun san kwagilar da an ka ba basu wai ai gwamnan zamfara ba asalin kokowa ya tahi ba Nijar ya tahi shugaban kasar Nijar ya ce ya rake shi su zo wurin kokowa don Allah mai faɗin irin wannan ya fahimci addinin musulunci ya za ka yi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wa da'a fi ma ahabba wa kariha illa an yumara bi ma'siya fa idza umira bi ma'siya fala sam'a wala da'a manzon Allah ya ce ba a saurare ba a biyayya to ya za a yi gwamnan zafarewa wani biyayya ya tafi wurin kokowa Allah ya ce wala tubazzir tafzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayadin. Allah madaukake yake cewa lalle almubazzarai kakku yi almubazzaranci ko wani irin almubazzaranci almubazzaranci almubazzarai sun kasance ƴan uwan shaidan wa kana shaidan li kafura Allah yake cewa shi shaidan ya kasance mai yawan kafirci ga ubangiji ne Allah ya ce almubazzaranci na ba 'yan kokowa kuɗi ba 'yan dambe kuɗi kashe kuɗi wurin kwallo almubazzaranci na da nassi na alqur'ani manzo Allah ya zo ya bayani filla filla Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah ga dodo nan da tawaga ce sun ce baka iya komi Allah ya sabata musu komi ya Allah muna roƙonka ka kare dodo ya Allah ka kare dodo Allah ka amshi mulki ga dodo ka sa mai kwaɗan mulki kafirci kar ku yi mamaki Allah ya yi ta bamu irin wannan labari don Allah akwai mai mulki duk duniya da ya yi ta'addanci da fajirci irin na Fir'auna to haka Allah ya kyale Fir'auna ya ta wahal da mutane ne ya ta wahal da banu Isra'ila karshe sai Allah ya ce wa nuridu anna munna alal ladina stulifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarisin Allah ya ce muna nufi ne shine wa nuridu anna munna alal ladina stulifu fil ardi muna nufin mu yi baiwa ga waɗanda ake raunanawa a bayan ƙasa wa naj'alahum a'imma mu sanya su su zama jagorori shugabanni don Allah abin mamaki na Allah ya dauki wani wani dan gudun hijira cikin yan gudun hijirar zamfara ya mika mai gwamnatin zamfara duk wanda ya san wada mai girma gwamna ya shigo gwamnatin zamfara bai mamakin Allah shi wa dan gudun hijira saboda waɗanda yake jayayya da su sun yi karhi ne ko lokal gamman guda an ka ce ya ci a bashi gwamna bai iyawa Allah ya dauka yan sai gwamna wai shi na ya bidi jahilai sun hakewaye shi wai Allah ya isa ba ta yi musu komi Allah ya ce to wa nuridu annamunna alal ladzina sul'ibu fil ardi wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum al-warisin Allah ce wa numakkina lahum fil ardi mu tabbatar da su a bayan kasa mu kwace mulki ga fir'auna mu baiwa banu isra'ila su zama suke jagoranci Allah ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun mu nuna ma fir'auna dan ta'adda da rundunar su da dan da dan, dan shammiya ta shine hamana mu nuna musu abinda sun haka kasance suna jin tsoro mi fir'auna ka jin tsoro shine kubcewar mulki Allah ce to za mu yi haka mu amshe mulkin ya Allah muna roƙonka yadda ka kare fir'auna da hamana Allah ga wasu nan a cikin cikin garin Zamfara suna ganin baka iya komi Allah ka kare su Allah ka kwace mulki gare su Allah ka gwada mana dodo yana biya gida gida yana neman alhorma a taimaka mai me yasa mun kai mai wannan addu'a saboda izgilin da sun kawa Allah duk sadda an kawa babba wa'azi in bai karbi wa'azin ba karshe Allah kare shi kai. haka Allah ya bamu labarin Karuna bayan Allah ya ce ya ba Karuna dukiya dukiyar da an ka ba Karuna bata hana mutane ne su yi mai wa'azi ba sai Allah ce iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin yayin da mutane ne mutanen Karuna suka ce kakka yi alfahari Allah bai son mai alfahari mijja mutanen gwamnatin zamfara da su jahilin shinkahi shine suna ganin an ara musu dama an ara musu mulki an ara musu kuɗi ba shi na suke alfahari ba suna ganin babu mai iya komi su sun manta wanda ka bada mulki suna ganin tunda suna jam'iyyar APC ba abin da za a yi dole sai sun kai Allah yana iya kare APC Najeriya ko bai kare ta yana iya kare ta zamfara ko bai kare ta don haka Allah ya ce iz qala lahu qaumuhu la tabra inna Allah la yuhibbul farihin yayin da mutane ne suka ce kakkai alfahari Allah bai sun masu alfahari kusa abin da ya faru sai sun ka wa sun ka wa'adi sun ka ce wata fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema da abin da Allah ya baka na mulki na dama na mukami kuɗin da ka samu ka nemi gidan lahira shine wata fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka baka ad duniya ka manci rabonka na duniya ka shiga gida mai kyau ka shiga mota mai kyau ka yi sutura amma abin da ake sun ka gane wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata kamar wanda Allah ya kyautata gare ka kamar yanzu ka ce kai dodo ka ji tsoron Allah ba ha kowa ba komi Allah ya mika mazan fara ka kyautata ma yan gudun hijira da mutanen zamfara ya hika ɗauko ɗinsu ka kai ma yan kokowa wa ahsan kama ahsan Allahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan ƙasa don Allah ɗiba kuɗin mutanen zamfara ko da naira guda ta a ba yan kokowa fasadi na ko ba fasadi ba to haka an ka hoɗa ma Alhaji Karuna cewa wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan ƙasa wani na iya cewa mista na ce Alhaji Karuna saboda lokacin da ake cewa kayi kaza ka ɗibi dukiya kayi kaza sannan ho ba kafiri na ba da baya ce sai Allah ya la'ane shi Allah ya ɗebe mai albarka don haka wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata an wa karuna wa'azi ko ba ai mai ba amma alhaji karuna ya bushe iska kusa abin da ya ce inna ma utituhu ala ilmi indi wannan dukiya da ka gani wannan kuɗin da kunka gani banza ba ta aje ba banza ba ta ɗauka an bani shine saboda sanin Allah ni ni cincinta shine inna ma utituhu ala ilmi indi shi Allah ya san ni ni cincinta kamar yadda bijinin malamin tafsiri Abul Fida Isma'il bin kasirin ya fasara yake cewa inna ma utituhu ala ilmi indi ai inna ma dani Allahu hadal mal Allah ya bani wannan dukiya ne li ilmihi anni astahiqu bihi saboda sanin da Allah ya cewa ni ni cincinta a bani wannan dukiyar abin da karu haruna ya faɗa kenan inda ma utituhu ala ilmin indi to anan sai Allah ya husata sai ya kare arnin banza ya Allah ya kare shi Allah ce awalam alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa kasar jama'a Allah ce awalam ya alam e eh, bai sani ba bai da labari annallaha a halaka min qablihi min alqurun Allah ya halakar da waɗanda gabani ne na tsararraki man huwa ashaddu minhu quwwa waɗanda sun fi tsananin karfi wa akasaru jam'a sun fi shi tarin dukiya ai wa akasaru jam'an lil mal sun fi shi tarin dukiya Allah yadda ka kare waɗancan azzalumai Allah duk wani azzalumi Allah ka kare shi Abinda ya kamata ku sani cewa irin waɗannan suna nan sun hiso shurin masaki manta kwanan baya kuna fahimta watannin baya kun san abin da ya faru kahin Musa Kamarawa akwai wani dan ta'addar da an hakama wane ne dan ta'addar shine Abubakar Kamarawa Abubakar Kamara me aikin sa shine suturji yan ta'adda abin da yake shike kai musu kakin soja shike kai musu takalma da kai ne yayi ikirari da an hakama Abubakar Kamara kun san abin da ya faru Abubakar kamarawa da jami'an tsaro sun ka cafko shi da an ka zo ana tattaunawa da shi da wa da wa ka ɗaukan nauyinka su wa da wa sun ka sa wannan aiki sai ambaci sunan wani babban ɗan siyasa birnin sakkwato ya ambaci wani babban ɗan siyasa birnin sakkwato yana nan birnin sakkwato ya ambace shi cewa ya san da aikin da yake na ta'addanci to wannan lokacin dodo bai bar jam'iyyar da yake yi ta pdp ba yana pdp gwamnan sakkwato yana wace jam'iyya yana PDP don haka sai an ka haɗa baki yaya za a yi in an ka hidda wannan magana akwai matsala don za su samu matsala ga jami'a su kun abin da ya faru dodo sai yayi abin da ya sa kai wannan dodon duk inda makirin Allah ka kai ya kai makirin Allah kun abin da ya yi sai yasa an ka ɗauko mai abbakar Kamarawa an ha kawo mai shi falo ne ya ce a sake interview a sake tattaunawa da shi akan abin da ya kwa don Allah jami'an tsaro sun yi bincike sun kare in ba wata manufa akwai ba me ake son a sake maimaita binciken shi yanzu jami'in tsaro na shi ka bincike to abin da an kai sai an kai ma abbakar kamarawa alƙawali wannan magana da ya jiya yau ya walwale ta in ya walwale ta kuma za a yi mai hanya ya fita don haka jami'in tsaron da an ka sa gaban gwamna yana tattaunawa da shi sai jami'in tsaron cikin bayanan da yake sai ya ce to amma jiya kayi muna bayanin akwai wani ya ambaci wannan dan siyasar na birnin Sokoto to mai girma gwamna mutumin gwamnan Sokoto na aboki ne na don haka wannan wani din zamu kira shi sai ayi kaza sai shi Abubakar Kamarawa sai ce eh jiya na hode shi amma dai yau na hishe shi ba wannan harkan muka yi da shi ba kaza kun fahimci abin shi dai a da gwamnan Zamfara kasun ya suwa kusa abin da ya biyo baya ana kare wannan an kai wala wala Abubakar amurawa an ka sallame shi to tun wannan lokacin daman shi gwamnan zamfara da shi da tsohon gwamnan sakkwato a tahiru Bafarawa akwai takun saƙa. don haka lokacin da anka kama abbakar kamarawa shi na ka ga 'yan social media na zamfara an sa sun rubuta an kama wani ɗan gidan baharawa misa an ka rubuta haka nan saboda ita gwamnatin zamfara ta riga ta san gidan su tsohon gwamna a tahiru bafarawa ba musa kamarawa ɗaya ba ba basharu kamarawa ɗaya ba akwai barayi gidan don haka sai an ka hayyala wa mutane shi ma abbakar kamarawa ɗan uwan a tahiru baharana sai an ka rubuta haka don shi shi abbakar kamarawa bayan an sako shi sai ya zo ya yi conference da 'yan jarida cewa shi bai da alaƙa faɗa ta komi da bahara kun fahimci yadda abin yake kuna fahimtar da abin yake don haka dai ƙarshe abin da nika ce muku murtala bello yana nan akan bakatai wallahi asirin ku kam wallahi murtala bello bai bari tona shi kuma ni abin da ni dauka yan dimokuraɗiyya a wannan lokaci akwai abin da kun kawa Allah Allah ya jarabe ku da irin waɗannan ban yara don haka ku koma ku tuban mu Allah ku bi Allah sai Allah ya jaye muku irin waɗannan yaran wallahi mu idanun kowa za mu tsone idanun mu ba su kunya gidan kowa saboda haka abin da ya kamata ku sani farawa ta tunanin ku na 2023 wallahi insha Allah in dai ba mutuwa mun kai ba wallahi sai mun ɗauke ku ɗai bayan ɗai mun nuna ma duniya to kaf ku yi mamaki su ma ƴan adawa sakwato ina nan tahi akan su kuna fahimta ina nan tahi akan su ba mancewa ne ba ina wato izajtama al ahammu wal muhimmu turikal muhimmu ila al ahammu an ka samu abubuwa guda biyu ga mahi muhimmanci to za a yi kokari a kare da mahi muhimmanci misali ce ina nan ta wurin yan adawa sakwato tsakaninku da Allah janar Muhammadu Buhari ya ba da mukamai jihar Sokoto ko bai basuwa ba tsakaninku da Allah mukaman sun wa yan jihar Sokoto unhwani sun wa yan jihar Sokoto unhwani cikin manyan kujerun da an ka bamu akwai ministan yan sanda akwai sakatare na hukumar yan sanda akwai ambassador a jihar Sokoto akwai su ko babu bayan su akwai mukamai suna da yawa waɗanda an ka ba yan jihar Sokoto amma na kalubalance ku duk wanda ya san unhwanin da waɗannan mukaman sun kawo yan jihar Sokoto ya hito ya wai bayan su zan zo in ɗauki 'yan takarar gwamnan da annan ana talla na apc ku jiya kowane su akwai abin da yawa jihar sakwato musamman waɗanda sun ka shahara 'yan takara kusan guda uku da sakataren hukumar 'yan sanda da wa da ambasada da wa da sanatan sakwato ta gabas ku ji kowannen su ya cincinta tsakaninku da Allah mun samu su ibu sakwato ko ba mu samu ba an yi gobara sakwato ko ba ai ba akwai yan gudun hijira sakwato ko ba ai ba duk kakaragon da su murtala bello kai na a taimaki yan gudun hijira a taimaki yan kasuwa cikin waɗanda an ka ba mukamai fidar gamman tsakaninku da Allah akwai wanda ya taimaki wani sakwato to kawai saboda kun mai da mutane ba su da hankali saboda haka abin da ya sa shekaran jiya na yi magana na ce da 'yan adawa sakwato da gwamnatin sakwato da matsalar tsaro suka son su ci zaɓe kun san fasarar maganar ita gwamnatin Sokoto abinda ta kaso na nuna kasawar Buhari Buhari ya gaza kuma in an ka ci gaba haka kana iya kare Buhari da ya gaza dole ka yadda janar Buhari ya gaza amma me ya asali yan ta'adda an kaɗar mai magindi ana taimakon su an don Murtala Bello ya yi ikirari ya ce turji na kawo dusta kuma dusta ya ce kamarawa na kawo dusta kuma dusta nan su turji aka kawo ta aka kawo ma ita in ƙarya ta Murtala Bello kai ya kamata a hukunta Murtala Bello don kai ya koma to abinda nika tambayar jami'an tsaro waka ba ba Musa Kamara kuɗi yana so masu turji sa yana kai musu ku ce turu zambirni turu zambirni su ka bada kuɗin saboda haka abinda ya kamata ku sani yan takarar gwamna yanzu suna nan ana ta yada su akwai almajiran yan social media suna nan sai haka kawai ana haɗin wa da babu iri ni in kace haka nan tsada mamari zan babu iri na miyawa jihar Sokoto ɗauka kowa za a yi a yi mai hisabi aljaza'u min jinsil amal don haka magana cewa ai wane ya kawo babu ruwanmu da wanda ya kawo shi wallahi shi za mu gani ya taimaki yan jihar Sokoto eh za mu tallata shi kowa ashi siyasar da attahi abinda attashin hankalin kowane bangare na yan siyasa yanzu babu magana sat yanzu dai kun ga kun yi san an yi muku sako ko ba a yi muku san ba saboda haka a ɗauki kowa abinda nika son ku gane duk wanda an ka ba mukamin fidar gamma a cikin adawa jihar Sokoto babu guda da yawa in jihar Sokoto in fani in kun ka cire wani bawan Allah ma'aikacin gwamnati na federal gamman dan Isa na kusa abin da ya yi? mutanen da an ka halba gabacin Sokoto abinda yi kokari kuɗi ya hisu a cikin aljihu ne ya kai specialist ya kai asibitoci cewa duk inda an ka halbe wani to a je a hissan mai bullet a je a bashi magani cikin aljihu ne to kun ga irin wannan shi za mu fitar da iri ne saboda yayi abin da ya kamata amma Allah ya kujere yan adawa sakwato ba su da amfani don shi ka ba su ganin girman kowa in ba mai gidansu ba don haka da ka saba mai sai aga kamar ka saba ma hadisi mu mu za mu saba mai wallahi kuma direct ba in direct subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu